'yanci rani wanda ƙasar Algeria ta koro da suka je ƙasar domin samun abin sakawa a bakin salati sun samu kansu a cikin tsaka mai wuya bayan da wasu ƙasashen duniya suka dakatar da tallafin da suke baiwa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Hakan na faruwa ne sakamakon yadda ƙasar Algeria ke ci gaba da koro 'yan Nijar ƙin daga ƙasar ko a baya-bayan nan sai da kasar ta koro wasu yara 'yan kasar Nijar akalla fiye da 60 da suka je kasar Algeria cirani abinda ake ganin zai dagula al'amura na daukar nauyin 'yan ciranin Ismail Tufa Ibrahim jami'i ne a ma'aikatar da ke kula da ƙananan yara. Mun samu adadin yara 65. Kin 65 ɗin na akwai mata 27 da maza su ma 38. Nauyin nan dai a yanzu dai da shike abubuwan ga yadda suke dai a yanzu dai muna jira daga bangaren unicef mu gani yadda suka ce dai a lokacin da dai da shike abubuwan suna tahiya wannan batun doka ne su wannan alhamdulillah komi na tahiya daidai akan abin ya koma harkar kula da su duka da har zuwa haka su har gida dai ina saman dai a yanzu dai har yanzu dai ba ba mu same shi tuni dai sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar suka kira kungiyoyin agaji da ke zaune a Nijar na su ɗauki nauyin 'yan kasar Nijar kin da ƙasar Algeria ta koro domin ceto su daga halin da suke ciki janar Ibra Bulama shine gwamnan jihar Agadez yace ina so na san irin matsalolin da suke kawo tsaiko wajen ɗaukar nauyin 'yan ƙasashen Nijar kin da aka koro da kasar Algeria kun san yanayin da muke ciki a hali yanzu ba abu ne da za a iya magance shi a cikin kankanin lokaci ba abin da ya shafi mutanen da aka koro daga wata ƙasa musamman 'yan Nijar ya kamata a ce waɗannan ƙungiyoyin sun ɗauki wasu daga cikin nauyin da ya rataya a kan ku bai kamata a ce ku tsaya akan ɗaukar nauyin 'yan ƙasashen waje da aka koro ba su ma 'yan Nijar da aka koro daga ƙasar Algeria ya kamata a ce ku rika ɗaukar nauyin su. a nasu bangare kungiyoyin agaji irin su hukumar da ke kula da bakin haure cewa da oem su yi na'am da bukatar da hukumomin suka gabatar musu na daukar nauyin yanci ranar nijar da kasar algeria ta koro azawa muhammad jami'i ne a hukumar da ke kula da bakin haure su bakin haure eh, na niger wanda ake maidowa daga algeria oem a lokacin nan ba dakanta ba ne ta yi ne dan tsaya za mu ci gaba yanzu da ba da abinci muna iya ci gaba kuma muna rufuna ma da suke nan ana nan ana sake su za a sake su da saboda a kama ma gwamnati saboda a ciwo kan matsala wannan wanda muke cikin ta wannan eh, zarga-zarga na bakin haure hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger